kasuwan kurmi ne sabon gari ne ku ce ku da arna da ku ne kuka kai sakaci har arna suka fi karfin ku to in arna suka fi karfin ku sai a bi dokan arna a bar na musulunci ba ku yi abin kunya ba duk abin babu abin da manzo Allah bai shiga ya kafa doka ba a ciki shine sai manzo Allah ya zai ba abin da ya danganci akida da ibada bai bai kafa dokoki bai ce ga abin da za ga abin da ba za a yi ba shine manzo Allah bai kai matuka cikin ilmantar da wannan ba har kai ka zo ka ga abin da ya kamata ka kawo ka kawo babu bai'in nakhli bi aslihi babin da ke bayanin hukuncin sai da bishiyar dabino gaba baki ɗayanta قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كربودة عبد الله بن عمر الله كرم سيداتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي أي أيوة امرئ أبر نخلا duk wanda ya yi wa bishiyar dabino sakilini sun ba a aslaha sa'an ya sayar da tushen bishiyar falillazi abbara samarun nakali wanda ya yi wannan abin shi ne sayarwan shi zai ɗauki 'ya'yan bishiyar wannan lokacin illa an ya shari sahul mukta sai dai wanda zai san lokacin da zai sai in ya sharadi yace har da ayyan to aka sayar miki akan haka al muslimuna ala shurutihim musulmai suna kan sharadin su illa shartan sai dai shara'i da ya saba shari'ar Allah babu bai'il mukhadara babin da ke bayanin cinikin 'ya'yan itatu na itatu bishiya anyu amfani kenan ko danyu kafin su fara nuna shine muhazara lokacin suna farra ba su fara nuna ba قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عن كربونك أنس بن مالك الله كان متى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة من ذن الله يعني في محاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة وإن في كم من ذن الله يحنى سوء ومن فسر سوء قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم يتي أن كربو دغ أنس يتي من ذا الله تيرا دا أنس الله ثبت أغريتي نها أن بي إثمر التمر حتى يزهو من ذا الله هاي هني أسير بأي كتابنا هار سيستم فارنونا فقلنا لأنس ما زهوها يبقى تيما أنس يا يا يا نونتك qala tahmaru wa tasfaru yace ta fara jaja jaja ko ko fasi fasi ara'aita ilma na Allahu samara bima tastahilu mala akhika in ka sayar masa ɗanyu suka zo kuma 'ya'yan ba su yi amfani ba ba su yi albarka ba da wani haƙƙi ka fi dukiyar ɗan uwanka babu bai'il jummari wa aklihi babin da ke bayanin hukuncin saida jumma'ar, jummar ana ce da shi kalbun nakhli zuciyar dabino ko kuwa a kitsen dabino wani abu ne da ke fitowa saman dabino shin ya halatta a ci ko a sayar ko bai halatta ba قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بكر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن كربو عبد الله بن عمر الله يكار ما يدعى قال يتي كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ناكسا شور من الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا manzon Allah halin kasancewarsa yana cin jummar zuciyar dabino din ko kuwa kitsen dabino din to tunda manzon Allah yana cin abu ya halatta kenan ko bai halatta ba ya halatta a ya halatta a sayar ko bai halatta ba to mahallin shahid kenan na Imam al-Bukhari fa qala sai ce sai manzo Allah ce mina shajari shajaratun karrajul mu'min manzo Allah Abdullahi da Umar yake da muka zo ran manzo Allah sai muka same shi yana cin wannan juma'a to sai kuma manzo Allah yake cikin bishiyoyi akwai wata bishiya saboda tsananin albarkanta kamar mumini take fa wata bishiya ce a ai manzo Allah tambaya yayi yana son ya kowa ya bada jawabi sai kowa hankali sai je nesa wannan hadisi mun karanta shi bara sai kowa hankali sai je nesa yana tunanin ita bishiyoyin da ke daji menene da menene Abdullahi dan Umar yace sai ni na fahimci cewa ita dabino ce dabino ne to amma sai na gani ne dan kankani a cikin sai na shiru fa aratu an aqula hiya an-nakhla sai na so na ce ita ce bishiyar dabino fa idza ana ahdathu sai na gani ne ɗan karami a cikin su fa qala hiya naqla sai manzo Allah kansa yace wannan bishiya ita ce eh, dabino babu man ajra amran amsari ala ma yata'arafuna bainahum babin bayanin wanda ya gudanar da al'adun mutanen birane kan yadda suka saba fil buyu'i a cikin cinikayya wal ijara da haya wal kaili da awo wal da mudu da awo wa sunanihim alaniyatihim da kuma al'adunsu yadda suka suke yi akan niyyar su lokacin da suka yi waɗannan abubuwan da suka saba din za a tafiyar musu da shi haka nan matukan bai saba wa shari'a ba ko ko akwai nufewa a ciki wa mazahibihim al-mashhura da al'adunsu da suka saba suna yi aka ga waɗannan al'adun ba su saba wa shari'ar musulunci ba su sai a kyale su haka nan menene dalili shine take wa qala shuraihun lil ghazalina shuraihun al shi ya faɗawa wa masaka sunnatukum bainakum al'ada ku tsakanin ku yanda kuka saba cinikayyan ku matukan ba su saba wa shari'a ba sai ku ci gaba da harkokin ku haka nan wa qala an ayyuba an muhammadin la ba'sa abdul ya fada daga ayyuba daga muhammad yace la ba'sa al asharatu bi ahada ashara babu laifi ka sai abu naira goma ka sayar naira goma sha ɗaya ka ci riba wa ya'khudhu lin nafaqati ribhan yace babu laifi ka sai abu naira ɗari kowace naira goma ka tura masa naira ɗaya naira ɗaya sai ka sayar naira ɗari da nawa kenan da goma to sa'an nan bayan ka sayi naira ɗari ɗin wanda ya ɗauko maka ka bashi naira goma wanda ya aiki ka bashi naira goma yace waɗannan nairori duk babu laifi ka ɗaura musu naira ɗaya ɗaya ɗaya ko ko ka ɗaura musu wani abu wani abu saboda ka ci riba to akan cewa mutane ana wa'ansu ana barin su akan yadda suka saba fi abu shine imamul al-Bukhari yace ai manzon wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam da hindi manzon Allah ya fada ma hindi khudhi ma yakfiki wa walad wa waladaki bil ma'ruf hindi dai ta zo ta ce manzon Allah ya manzon Allah Abu Sufyan ba marowaci ne baya ba mu abin da yake wadatar mu baya wadatar da mu maro ne baya ba mu abinci baya ba mu kuɗi ya wadata to yanzu ya manzon Allah akan haka in muka je muka ɗauki kuɗinsa ko abinci mun yi laifi ba da sanin shi ba ha sai manzon Allah yake kuzu kuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf mace ce ta je ta faɗa manzon Allah ya manzon Allah mai gidan namu baya wadatar da mu to in baya nan muka ɗebi hatsi ko ko kuka shiga firakansa muka ɗebi kuɗi ba da sanin shi ba muka je muka kashe mun yi haramun mun yi sata Allah ko manzon Allah ke khuzi ki ɗebi ma fiki abinda zai ishe ki wa waladaki da ke da ƴaƴanki Allah amma fa sai sai bil ma'ruf da adal da kyautatawa Allahu akbar ma nan bil ma'ruf eh ma'ana yanzu sai ta kalla ta gani tunda baya ba su abinci yanzu in za ta ɗebi abin da za su ci ita da 'ya'yanta su yi kifa yanzu nawa zai wadatar da ita sai ta ga fa ne ba zai yi ba sai naira mai can in ta kira naira mai can da hamsin ta yi karna in ta kira naira mai can ya halatta tare da cewa wannan naira mai can shekaru goma baya 1980 naira mai can aka dauka an yi barna tun da naira hamsin zai isa ce ne wannan lokacin ko ma'anan bil ma'ruf din kenan ma'ana shekaru goma da suka wuce 1980 mutum zai ce ne nawa naira hamsin ba zai isa ba in bai ba su ba yake ki dauki kamar naira hamsin kenan a lokacin ta dauki naira mai can ta yi daidai ko ta yi kuskure to amma in yanzu ne in ta ɗebi naira ɗari biyar ta yi daidai ko ta yi kuskure ta yi daidai ma'ana bil ma'ruf din kenan ko manzo Allah ne ba da izini Ma'ana duk wanda baya ciyar da matarsa baya daukan baya yi musu yadda ya kamata in ta ɗebi kuɗin ba da izinin ta ba da sani ta sai ta biya bukatunta da miji da ƴaƴanta manzo Allah ya ce ba sata bane ya halatta wa qala wa man kana faqiran duk wanda ya kasance talaka fali akul bil ma'ruf ya ci cikin dukiyar maraya duk wanda aka bashi aka jibintar mai da dukiyar marayu in mawadaci ne sai ya wadata da abin da suke da shi ya kyautata musu aikin in kuma talaka ne aka ce an bashi izini ya ci abin da zai biya bukatunsa amma da adalci kada a yi barna kada ya zamana naira goma zai wadatar ka ɗauki naira ashirin a yi barna ko ba a yi ba amma naira ashirin ne zai wadatar ka ɗauki naira ashirin ba ka yi barna ba ha mana bil ma'ruf واكتر Hassanu, من عبد الله بن مرداس حمارا يتي حسن يا هيا جاسي ورن عبد الله بن مرداس فقال بكم da yaje zai haya yace nawa ne nawa ne mota zuwa farshekara aka taimaka naira biyar ne yau to da ka shiga sai ka bada naira biyar ba haka bane gobe da ka zo za ka shiga ba ku yi ciniki ba sai ka shiga da ka sauka sai ka bada naira biyar ka yi ko ba ka yi ba saboda me saboda haka aka saba ma'ana bil ma'ruf kenan ana kyale mutane a cikin al'adunsu da suka saba Allahu akbar sai sai bikam sai sai bidani kai ne sai sai dani guda biyu ne faraki bauta ya hau thumma ja'a marratan ukhra fa qala al himara gobe sai sake dawo yace kawo jakin kawo jakin da aka kawo to yanzu ba a yi ciniki ba sai ya hau da yaje ya sauka fa ba asa ilayhi bi nisfi dirhami sai ba shi nisfi dirhami saboda an san cewa wannan yayi daidai goko ka san shi mutum ne zo zai goge ma takalmi ko yankan farce ko aski abin da yake a shar'ance to nawa za ka yi min aski sai naira kaza a a rage sai kun shirya tukunna amma da yake an saba da zuwa sai ka mika kansa yayi ma aski sai kawo naira kaza ka ba sai karba babu wani fada hmm. ciniki yayi ko bai ba saboda haka ma'arufi haka aka saba hmm. ko Allahu akbar in ba haka ba ai kafin a fara abu ai sai an ai jinga ai tsada tukunna in ba haka ba an saba shari'a ai ai ne shari'a amma da yake al'ada an saba da kana tsayar da da dama ka san inda baka san ba sai ka ce nawa amma ka san daga biyu ke all side zuwa new side ka san naira goma ne naira biyar ba sai ai sai kana zuwa ka sai ka bai قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال shine ya kawo kuma wata kisa ya ce hajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu ya ce manzon Allah ne ya je za a yi mai kaho bai ce me mai yin kaho nawa za ka karba ba sai ne shi abu ba din yayi manzon Allah kaho ba da ayi tsada ba tun daga farko fa amara nahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sai bi sa'i tamri da mai da yayi manzon Allah kaho sai manzon Allah ce a baki sa'i ɗaya na dabino wa amara ahlahu an yukhaffifu anhu min kharajihi sa'annan ya umurci waɗanda ke mallakarsa yace ku ku yi mai sassauci a haraji da yake biya in yana biyan kaza ne ma'ana a masa ragowa ma'ana manzon Allah ya bashi sama da abin da ya cancanci kenan قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هند قالت هند الأم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هند ما هي في معاوية إتتي تجي تفقى ومن الله صلى الله عليه وسلم تشي يا من الله إن أبا سفيان رجل شحيح تشي يا من الله كاغا أبو سفيان مروتي ne hannunsa na da ƙarfi baya nikawa fa hal alayya junahun an akhudha min malihi sirran akwai laifi in naje na ɗebi kuɗinsa bai sani ba kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khuzi anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf ki ɗebi ke da ƴaƴanki abin da zai ishe ku amma da adalci in naira dubu zai isa ki ɗebi naira dubu babu laifi ni ka nemi naira dubu da ɗari biyar sun yi barnan ba haka bane قال حدثنا حدثني اسحاق قال حدثنا ابن نمير قال اخبرنا هشام وحدثني محمد معنا تنتني دا ما رايوا haka take wani sai Allah yake mai saukin hannu wani kuma maruwaci ne yana ganin kamar yadda da kudin zai mutu ne kuma kai ki kawo wajibi ne kanka ka ci da ita ka shayar da ita ka da ita da ƴaƴanka da kuka haifa in ka kyale mata su yaya za ta yi ba yadda za ta yi kuma Allah ya hore ma manzo Allah ce ta ɗebi abin da zai biya musu bukata ita da ƴaƴanta قال سميت عثمان بن فرقد قال سميت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول يا جنان عائشة فلا ومن كان غنيا فليستعفف duk wanda ya zamo mawadashi to ya kame kansa ga barin taba dukiyar marayu wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf duk wanda kuma ya zamo talaka ya ci daga dukiyar marayun da aka bashi ya gyara amma da adalci kada ya farna قال sai ta ce unzilat fi wali al yatimi tace wannan ayar ta sauka ne a cikin wanda ke jibintar al'amarin maraya allazi yuqimu alaihi wa yuslihu fi malihi wanda ke tafiyar da har al'amarin dukiyar wannan marayun. in kana faqiran akala minhu bil ma'ruf in talaka ne sai ya ci gwargwadon abin da zai biya bukatar sa kada ya barna in mawadaci ne dama sai ya yafe masu ya taimaka musu saboda Allah babu bai ishariki min sharikihi babin da ke bayanin sayarwa abokin musharaka mai kun hadu kuna da musharaka cikin abokai da dan uwani to in mai shi ɗaya na son ya sayar da rabonsa a ciki kada ya sayar ma wani kai abokin musharakan zai sayar ma eh shuf'a shi ake ce ma shuf'a kenan ko kun haɗu kun sai gida ɗaya kana da rabi yana da rabi kuɗi ma'ana kamfani kenan ko sai ka zo kana son kai ka sayar da shi a ɗinka aka ce kada ka kira wani ka sayar da mashi ka tambaye shi kun yana sai ya saya shi ya saya amma har aka zo aka raba gida kowa ya mallaki bangaren sa aka tsaga hanya ta inda wani ba zai cutu da wani ba to yana da hanyar sayar ma wanda ya ga dama من ذلك قال حدثني محمد محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن جابر رضي الله عنه جعل رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم من ذا الله يا ملك الشفعة اتكن دكا دوسيا دبا ربابا fa'iza waka hududu in aka raba gonan ko gidan aka samu kowa na da iyakarsa wa surifati turuq aka juyar da hanya wannan na da hanyar da zai shiga gidansa wannan na da hanyar da zai shiga gidansa sun zamo gidaje biyu kenan daban-daban fala shuf'ata yace yanzu babu mallakan shuf'a ba lalle ne kace tunda da kana da musharaka a kai za a sayar ba in ya ga dama ya kai za a sayarwa ba in ya ga dama ya sai dan maka in ya ga dama ya sayar wanda ya ga dama amma lokacin da gonan ke haɗe ko hanyar ke haɗe ko gidan ke haɗe aka ce ba ya da hanya ya kira wani bare ya sai dan sai kai ba eh? Hmm. eh zai iya neman makocin ya saya in yace baya so sai a kira wani ya saya tun da kila makocin baya son ka kawo mai wani lalataccen makoci dan laraba sun kasance suna kula suka ce aljaru qabla dar aljar qabla dar ma'ana ka san makocin ka ma kafin gidan da zaka saya tukunna gidan na da kyau ka san makocin mutanen kirki ne باب بين الأرض والجور والعروض مشاعا غير مقسوم باب اللي كي بيان بيان سير فلوتي كوكو جداجي كوكو حاجوجي حاجة سنة حقي كافين أربا قال حدثنا محمد بن محمود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال yace qada nabi sallallahu alaihi wasallam bi shuf'ati manzon Allah ya hukunta mallakan shuf'a fi kulli malin lam yuqsam a cikin dukkan dukiyar da ba a raba ba ko gona ko fulosi ko kasa ko gida ko menene matkan ba a raba ba aka ce daya abokin musharakar yana da haƙƙi yana mallakar shuf'a in za ka sayar da sha ɗinka ko rabon ya ce shi zai saya kada ka kawo wani ka sayar da miki wata kila ba za su dace ba sai in ya ce baya iyawa fa idza waqa'atil hudud in aka aka raba gonan aka yi ma kowa haddinsa iyakansa aka juya hanya kowa na da hanyarsa da zai bi to sun zama abubuwa guda biyu mallakan kowa ma'ana kowa na iya sayar ma wanda ya ga dama kenan wa surrifati turuqu fala shufata a wannan lokacin baka da haƙƙin mallakan shufa قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل مال في, في كل ما لم يقسم تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري باب يتي ولا بادي إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضيا in ka wani ke da kuɗi a gurinka sai ka ɗauki kuɗin ka sai masa wani abu ba da izinin sa ba ba da umurnin sa ba sa'annan ya zo kuma ya yi amince da abin ya yayi ko bai yi ba eh yayi ko bai yi ba me dalili eh saboda ya yarda ah, to menene dalilin ka akan saboda ya yarda ne ai ba kowane abu ne mutum zai yarda ya zamo eh, karo da aka yi zina da ita ma ta yarda ai to ai wannan shine ake son dalilin da zai sa yaddar da zamo ta zantar da wannan ciniki a to sai ka nemi dalili ko a wannan azanci ne kawai الله أكبر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري يا كون حديثي لسو دم كرشن حديث أقوي إن شي تبتد da cewa mutum yana da zuciya wurin wani ba da sanin shi ba ka ɗauki dukiyar ka sai masa abu ka tarbiyyantar da su ya zo ya yarda shiriki ya yi a shar'ance to wannan shine dalili to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah ne yake bada labari da kansa yau kuma yake nuna ma al'umma ta yaya ake tawassuli wane mutum yau manzon Allah da kansa ke nuna yaya ake tawassuli ashe in manzon Allah ya nuna ga yadda ake tawassuli babu wanda yake ce a'a ba wannan ba sai haka sai manzo Allah ya ba su labari ce kharaja salasatu nafarin manzo Allah yace wa'ansu mutane guda uku suka fita yamshuna suna tafiya sai suka yi dogon kiwo fa asabahumul mataru fa dakhalu fi gharin fi jabalin wa'ansu mutane uku manzo Allah yake ba su sahabbansa yake wata rana kuwa wani lokaci wa'ansu mutane guda uku suka fita suna tafiya ko su yi dogon kiwo ne ko menene sai ga ruwa ya faɗo ana hadari ruwa na faɗo yana eh, ruwa ya sauko sai suka shiga cikin wani kogo dan su boye ma ruwa hadari ruwa ko suna da sai wani dutse babban dutse marmaran dutse zo rada da da da sai zai rufe su kowane ɗaya a cikin su da ita ya tura dutsen ba dukkan su ma in san hadu ba yadda za a yi tura dutsen yau ne aka ce ba sarki sai Allah la haula wa la quwwata illa billah shine halin la quwwata kenan dan ka tabbatar da cewa yau manzon Allah ne yake karantar da kai ya ake tawassuli sa'an nan ko manzon Allah ne ke nuna maka duk sa'an da ka da halin tsanani wane ne ka kira Allah za ka kira duk wanda ka kira a wannan lokacin ka tabbatar da ka fi da Allah fiye da duk yadda kake tsammani duk yadda kake tsammani tun da aka zo aka raba zukatan mutane da Allah kila su halhalu su mun gane ko duk wanda zaka kira sunan shi a wannan lokacin in ma ya halatta a ce ya halatta ka kira sunan wani bawan Allah wani shehu ko wali ko wani bawan Allah in ka kira sunan wani kamu na daga dabi game da manzo Allah da manzo Allah ya fi ba haka bane duk wani wanda zaka kira in ya halatta sai ka kira manzo Allah ba haka bane to gashi yanda manzo Allah ya faɗa musu ya ce wa'yansu mutane ne suka fita suna tafiya sai hadari ruwa ya fado sai suka shiga cikin kogo sai dutse ya fado ya rufe su to yaya za su فانحطت alaihim صخرة sai dutse kace marmaran dutse fado ya rufe su ba sa ganin waje ba sa iya fita kuma ba su isa su tura dutsen ba hala fa qala ba'dhum li ba'd sai wani da sashi yace masaki ud'u Allah bi afdali amalin amiltumu ko yau ba sarki sai Allah mun shiga cikin la haula wala quwwata kowanne a cikin mu ya kalli wani aiki da ya taba yi saboda Allah mu roki Allah da wannan aiki mu gani ko Allah zai biya mana bukata Allahu akbar qala ahduhum sai ɗayan su yace Allahumma ya ubangiji inni inni kana li abawani ni na kasance ina da iyaye guda biyu a cikin kogo suke ba. ba za ka yi ta rinka kwalla ma Allah kira Allahumma Allahumma Allah eh, wannan muna na ladabi ne ko sarkin ka garin ku kaje ka tsaya bakin kofar kana kwalla kira haka za a ce ka muna na ladabi Allah ce an amman yujibul mutarra idza da wa yakifu su'a sai ya Allah madaukakin sarki ka san ni ina da iyaye guda biyu sun girma sun tsufa kullum sai na tashi na je yawon nema in kiwo na dawo sai in tatsa nono sai in kawo musu su sha tukuna na je na ba matata da 'ya'yana su sha in kana li abawani shaykhani kabirani fa kuntu akhruju fa ar'a ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي ne. thumma asfi fidyata wa ahli wa imra'ati sai sai kawo da matata don ka tabbatar da sai iyayensa sun sha su kai wa matarsa da 'ya'yansa ma'ana kana da iyayen ka guda biyu inna da abba ka tashi da safe kwanan singa ka je sabon gari ka je ka je kiwo ne ka je duk sa'an da aka samu abu aka dawo da yamma ka je ka kwantar musu da hankali ka ba su abin da za su ci ka tabbatar musu da cewa gobe da safe ma abin akwai abin da za a ci ka annan ka je gida ka gani Allah zai sa albarka a cikin rayuwarka ko menene amma in ka fifita matarka ko ƴaƴan kai iyayenka duk abin da kake gani game da matanka ya burge ka jawo hankalinka kai ne sanadiyan wannan na lokacin da aka haurar aka da inna haka take yaya da da komanta suke da ni da kai da wane ne aka kwanta cikin ta sai na kuda ta haihu ta zubar da jini sai yasa kaga ta zo idan ta ba hanci na fitar ruwa ba ta da kyan kallo din dalilinka duk wata mace za ta zo ta dauki hankalin ka fiye da uwar sai dai in tayi ma sihiri saboda suna da sihiri sihiri kai sihiri da iri iri wata rana sai an zo an babbayyana da arna ke sihiri ne fati ne ko ta sa abin nan gero ko abin nan gero a baki ko maiwa da kwana da shi da safe wannan kazantar ta ake har kwana bakwai sai ma kuro da shi da zai ka zama hukum komai ka fada ke. in eh, wannan da ya amfani ba ta yi maka kaza inda ya ba ta yi maka na karshe yadda ka san sauna haka za ta zama ko ta mari uwaka wallahi ba za ta gane su duk tsafi ne suke yi kuma daga jikin su suke yi in matsala ta kama wata ranar za mu bayyana su filla filla in waka ta siya yanka zaka wulakanta yace ya Allah madaukakin sarki abinda nake yi kenan in na je na yi kiwo na dawo ba na bijira sai na je na ba iyaye na wata rana sai na je na yi kiwo na dawo sai na yi laki na zo da nonon ina tsaye iyaye na in na da abba suna bacci ba na son na tada su na katse musu daɗin bacci kuma na kasa nuruwa na ba 'ya'yana da matata wannan abin su sa kafin na. haka na sauran ina tsaye koko a hannuna ina ya Allah iyaye na iyayana ga 'ya'yana kuka har gari ya waye sa'an nan iyaye su suka tashi ba su suka ja sa'an nan gida aka ja. yace ya Allah in dan kai nayi wannan ka yaye mana wannan abin da muke ciki sai radda da sai dutse da ya buɗe suna ganin waje amma ba sa iya fita duk sa'an da kake kai kaɗai ne yi ƙarya al'umma Allah ya hada ku a cikin kasa sannan kowa ya yanke ce sai ko kai addu'a ga kai kadai ba da amfani su uku kowanne addu'ansa Allah ya karba amma babu addu'a ɗaya da ta isa a bude musu duk baki da kowa ya tofa nasa sa'annan wannan ya bude sa'annan addu'an wannan ta bude ta wasu sa'annan suka fito suna tafiya manzon Allah ne ba da labarin wannan ثم أجيء فأحلب فأشياء Allah madaukakin sarki in dan kai nayi wannan ka yaye mana wannan yayi tawassuli da menene da bin iyaye bin iyaye yayi tawassuli da bin iyaye haka kai ma in ka mutunta iyayenka ka girmama iyayenka duk sa'an da kika sihirce shi ko kika yi mai tsafi kika ɗauki hankalin shi kika raba shi da iyayensa sai wata karuwa ta zo ta raba shi da in ya fita sai da asuba zai dawo ki mutunta kai sa'an nan kuma sai na biyu ya ce wa akhar sai na biyu ya ce Allahumma ya ubangiji in kunta ta ta'lamu anni kuntu uhibbu ra'atan min banati amika kaddi ma yuhibbu da nisaa yace ya Allah madaukakin sarki ka san cewa akwai wata yar baffa ta da na fitinu da ita ina san ta fiye da duk yadda na nake son mai duk yadda zai yi kanki da ita sai da nayi takiya ana nan wata rana sai yau ya kama ta ta zo ba yadda za ta yi ta to zan yadda maka abin da zan ka kai bori ya hau amma sai ka kawo kuɗi kaza nan da nan ya tashi ga nan fita ya je tara kuɗin ya kawo ga kuɗin da take tana tare da Allah madaukakin sarki lokaci sai ya ce ya Allah madaukakin sarki ka san cewa ina da wata yar babbata da na tuno da ita ina son ta fiye da duk yadda namiji ke son mace duk yadda zai sadu da ita mai fasikanci na yi tafiya sai ran nan talauci ya kama ta al'amarin rayuwa ya yi wahala an kara kuɗin mai komai ya ta zo kuɗin scholarship kuɗi ya kare Tana bukatar me za ta ci ce su za ta yi ta da duk waɗannan abubuwa da kuke gani manzala wannan haka yake faruwa wannan ya da kuke gani a cikin makaranta babu abin da baya faruwa da gare za ta fito ganin su ta zo a ce ba za a ba ta admission ba sai ta ba da kuɗi da kuma dare ki ba da naira kaza da dare ɗaya za ga ya mace to oh, yanzu ka koma gida a ce lalaci kika zo kai an kore shi wannan arna ya ce in kawo kuɗi kuma in ba shi dare ɗaya ina ma da kuɗin yake so sai a ba shi wannan arne zai bata nan mutum? dan ne za ku saka ku kusa arna wuri inda suke su sarrafa ƴaƴan mutanen da suka dama Allah zai nuna muku karshen a kan wannan wulakanci da kuke sai ƴaƴan mutane wurin admission wurin cin jarrabawa wurin fita makaranta wurin daukan aiki sai a amintattu za a sa dan lokacin ɗaya in ba imani ne karfi ba komai sai kai kuma ana kallon sai wannan makaranta ta ta hannun mutane matukan ba an koma an gyara ta ba shekaru da muna old side na shekaru goma da suka wuce ka fito kana tafiya ɗaya eh, ko arniya ta ta da kai ka ba da hanya ka wuce hmm. ka ga uba ta ko babban wanta balle ayan musulmai yanzu kana zuwa sai ta zo kamar ta buge ka dan ta san yaya aka ya ka dauke ta makaranta kai kana nan kana surutu wani wanka ko wani kai ne Sai eh, ba kai ka daina musulmi ba ka shan wahala akan a zauna department ana tattaunawa nake musu kaza wannan ƴaƴan musulmai kenan kuke wahalar tuwa in ana jarrabawa ta ta rabu da ƴaƴanta ta doki ƴaƴanta kai wurin gidan kakanta ko wata ba ta ba mijinta ke nan group discussion wani wai maki daya maki biyu waɗannan arna kun taba ganin suna kukan shiga makaranta ko sun jarrabawa ko fita da na asar za su fita su je yawo sai asuba su dawo group discussion suka je su yi me suka je yi amma za ka ci jarrabawa ma kafin ke ki san naki maki ka san kuma kuna kallon su wannan ta zo an hada ta da arna daki sai azumi ba ta da abin da za ta sharuwa in ta sharuwa da shi ba ta da sahu wannan ta je sabon gari wurin alhassan ta kawo eh, kajin gidan gona da biskit da chocolate ɗakin su ɗaya wurin su ɗaya wannan tana haɗiyar yawo kuma sai ta yi azumin wani irin fitina ne Allah bai jarabe su kuma kasan musulmai kuma ana kallo masu dukiya masu kuɗi ita ba ta da abin da za ta je wancan abin da ta je ta sayar ta ji ta ta ji wannan ne ita ba ta da shi ne me ya hana ta ta je ta sayar to mutum yana da imani ba za a taimaka miki ba a makarantar koyon law a Lagos ba san ne inda matattaran kowa ba balle ta ce nan Kano ko Bayero University makarantar koyon shari'a ba wata arniya kowace ke da ta isa ta da mini state ko mini ko Tiroza an haramta ba a shar'anci ba bai dace da addini ba bai dace da da da da ba ba ba ba ba kowa ba ko kai musulmi ka sa babban riga da wando ba hula a ce bai dace ba sai kai cikakke kuma ba wata ya da za ta fito da dogon wando ko mini skirt ko mini jeep ko sofa jeep ko menene da menene an hana su wannan sannan ka ce ba za a iya ba a cikin bayan da ba kowa ana zaune ana kallo kuma sai Allah ya kyale mu kun ga makarantar ci gaba take ko lalacewa take kowa yana da hannu sai ka kai shugabannin makaranta ne shugabannin makaranta suna da hannu malaman makaranta suna da hannu ma'aikatan makaranta suna da hannu kowa yana da hannu a ciki kuma randa da Allah ya tashi dama kowa sai ya kuna kallo makaranta ta zo masu hannun mutane aiko kuna kallon wahalhalun da ake sha albashi ya zo ya zuba shi da amfani saboda me kana kuka albashi ba shi da amfani me kake ana baka albashin ta kare addinin Allah a cikin aikinsa ta taimaka wa addinin Allah to abin da ake yi kenan ya za ta fito kauyen su ta zo ba za a ba ta admission ba sai kin ba da naira kaza da dare kaza ya ba za a ki jarabawa cikin ki ba sai kin yadda in ba ta yadda ba wallahi sai dai ta mutu da kai babu wani mai kumfan baki ko wani mai biyo a cikin makarantar nan da zai je kare mata hakkinta wallahi sai dai ta tsara kai to sa'an nan wa'annan wahalhalu dukan ta bi ta hakuri da yunwa da wahala ba a addinin musulunci da zai ya taimaka masa, sai ta gama za ta je ta yaki gidan radio ko gidan talabijin ta ci moriyar wahalarta sannan a addinin musulunci zai zai ce dan Allah ana yi musu magana da yaren da za su fahimta ba mu sai daidai ba ne, amma abin da kai kafa daɗin kuke kun faɗa shi lokacin da za a fahimce shi kun faɗe shi ta inda za a fahimce shi to abu komai yana bukatar hikima cikin tafiyar da shi wannan makaranta da kuke gani in aka yi ita ce ta ɗai ta saurafa hannun ƴaƴan ku ƴaƴan musulmai da za ta zo ta yi karatu cikin kasar ta Kano in ba za ta je kasan ina ne Tel Aviv za ta ko ina za ta kasa arna da je kai karatu wannan dama kenan da ta saura kamata ya a kiyaye ta da kiyaye addinin Allah amma a bar su zo suna tafiya ko Allah ko duk addinin duniya ba wanda ya ga da tsirai ko akwai ko lallai ne karatu ba zai yi ba sai an yi tsirai ko ko tsare ya dace da addinin mu ya dace da addinin mu ne ko ko ayyukan mu sun fi yafi aikin da muke yafi mu addinin mu yafi mu addinin mu ne to Allah yana so yana jiran kowa za ka gama rayuwarka dai ka shiga office bukata ka ta biya ka samu koyarwa ka samu aiki ka samu duk bukata ka sun biya inna rabbaka labil mirsad اللهم اهدنا فيمن وتولنا فيمن وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت سبحانك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما اعطيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم